down. yanzu har ka daga zuwan wannan yarinyar har ka mai da nura bora a cikin gidanta hajiya bai kamata ki yanke hukunci ba ya kamata ki tsaya ki tambayi mai ya faru tukunna ba wani kai zan saurara da ka juya mata baya ko kuma ita waccan da take kokarin fita da ita daga cikin gidanta eh hajiya ba haka bane <laughs> hakikanin gaskiya kika tsaya kika saurara abin da zan ga miki zan ga miki iya gaskiya abin da sani nura ta bata kyauta kaina kenan ka kyauta da har ka iya zuba ido aka jiwa yar uwan mu ciwo ke hadiza ko hajiya ba ta nan bai kamata ki sa baki a wannan magana ba saboda ba abin da kika sani game da magana aure ban san komai game da aure ba amma na san komai game da ɗaukan fansa wallahi sai mun ci uwarta kinga kinga hajiya baiwa Allah ku yi hakuri an riga an shawo kan komai ya zaka ce min an shawo kan matsala ya zaka ce mun an shawo kan matsala kalli abin da suka yi wa yarinyar nan su haɗu su daki su daka mana yan uwa anti salma wani dalili anti salma dan Allah ku yi hakuri so nake in gyara al'amarin nan gaba daya kalli abin da suka yi wa yarinyar nan su haɗu su daki su daka mana yan uwa yi kamar ya zaka gyara al'amarin kana kallo kana kallo aka yi komo mu duka kana kallo baka tsina da komai ba kuma yanzu ka ce wallahi sai mun ɗauko mata fansa ina suke ina suke nuna su nan na shiga kai kai ah. ajiya ya haka ne ah, haba kai haba da Allah ya kuri ta ba zai ba zai yi ba koma dan Allah eh. eh, hawa da Allah ya kuri Allah kan me za ku rike ta ba ce ta kyale ni ga yatsiya wallahi tallaki sai mun ɗauki fansa akan wannan yarinya mutanen banza mutanen wofi haka ita ma ba yadda za ku yi da ita kuma ku ne gare tsiye amma ba mu ba haka tallahi sai kun yi nadama abin da kuka yi sai kun yi nadama abin da kuka yi yan gwado gwado haka kuka iya idan kin isa ki magana mana me yasa kika shiru amma wallahi ba ki mutunci wallahi ba ki wallahi kina taba da sana sanarena miki hankali a nan gurin Ki magana mana. Abokar me yake faruwa ne? Matarsa ce da ita da ɗan uwanta suka taru suka yi wa Aisha duka jibiyan da suka yi mata da jiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abokar kana ina wannan ta'addancin yin a gidanka? Hajiya, abin da bai daɗi ba, kowa ya ji jiki. Ni ma ki duba hannuna da aka ji min ciwo. Ita ma kin ga. Ga ta nan ta ji ciwo. saboda ka abin bai kowa daɗi ba abbakar faɗa suka yi ko ko me yake faru hajiya ko me ma an yi <laughs> umma kayan ɗakin ta gaba kiɗe wannan matar duk ta lalata mata shi kuma sannan saboda bakin ciki ba ta da irin shi yasa take wa'annan abubuwa babu abin da kuka turo yar ku da shi wanda ba da shi ni ko din ma faɗa muku irin barnan da ta mun bane a haka a haka kai ki magana zan ba mallaki ah! ah! hatani mutum sai abin ku je ku kai ta wurin ya diba min so kananan ku je ku likita karamin gida za ki bari ba su miki magana Allah don Allah kai mu aiki mai kuma ki kira mana likita da wuri oh my god kuna da file a nan ne ba ta da shi ki bude mata ki duk abin da ya kamata amma kafin nan ki fara kira mana doctor ok to ku biyo ni Assalamu alaikum. Um, dalla wannan ce ba ta jin daɗi ta zubi da jini da yawa a nemo wanda zai yi duba ta da Allah. Ayya tana da fala nan ne? Ai, eh, tana da fala. Okay to shi ke nan Allah ki biyo ni. shegiya da so ta ta kashe gida wai ganin yaya wannan abin ya faru kawai fa ma muna zaune a ɗaki kawai ta banko kofa wai ita sai an sake ni dole sai an sake ni na bar gida sai an sake ki to uwarta ce ta auro ki wai ita ba za ta iya zama da kisha ba shegiya tsinanniya ni duk kayan ɗaki na ma ta ragargaza min su to wai shi abakar din yana ina ne yana nan shi ma abin ya so ya fi ƙarfinsa. ai ku ya zo ya sake ki don wallahi ba za mu yadda da irin wa'annan abubuwan ba idan kuma ya sake ni a ita burinta ya cika iba na so ya sake ni kawai ina so in nuna mata cewa daidai nake da ita kuma abubakar ya riga ya goyi bayana ya san ita ce ba ta da gaskiya ya ce duk kayayyakin da ta lalata min zai saya musa ai gara haka dan na san yaron yana da hankali saboda na san zai goyi bayan gaskiya dan ba zai bi da bayan ƙarya ba aini ce na riga na fara mishi na ce ni babu inda zan ji zan a cikin gidan na har na tabbatar mata da cewa daidai na ke da ita aisha ki wace irin sakara ce ai ba sakarci ba ne kwan mata tsaya a gidan mijinta ta neman makanta yanci da kanta saboda yin yanzu a ce a sake mata gida ba riba ba ce ba saboda za ta iya bin ta can gidan ta sake yi mata abin da ya yi wannan ta ci gaba da musguna mata wallahi ba ran taɓa bari ta ji daɗin zaman gidan nan ba sai ta fita ba girma ba arziki sani ya jikin na musamman da sauri. ku ya koyi da Allah ga shi zuwa Allah ya yi sauri mana ki kokarin sanar da shi halin da ake ciki eh na mai bayani ba matsala ga shi Allah ya kare shi sorry abokar amma kaga abokar abin da yake ban mamaki shine yanzu a ce duk zirga-zirgar nan da muka gama ta biki muka sha sha'anin biki kuma a ce a the end of the day abin da ya zo ya kasance ya zama kenan in fact irin wannan ba zai saba mutanen da ba su da aure ko suke burin su kara mata su fasa honestly a'a banda kai da abinka banda a gida na ka taba jin haka ta faru ah, honestly ban taba gani ba honest gaskiya so this time ba wani abu dala ina so ku tafi da wani abu za mu iya samun wani office da za mu dan tattauna da sirri a cikin mamban da abin kawo baka sirkan ka bari in kun je gida mana sai ku tattauna a can ai this is an office right ai tun da ka ji na faɗa haka ni dai ka taimaka min da office ne yanzu ba wa'annan ya shaka tunkare suka ce musu wai a tafi wani gida sai wani safar gimi ya sake barke a ah, no no no no <laughs> you don't hope for that ba ma fata haka akwai office da zan ba ku za ku iya zama ko are you okay with that Allah ya bada lafiya kai Malamarin mata amma ban dajin zan kara duk da wannan abu kasancewa tun da na yi aure dole ne lura ta tafi da kishi amma ban taba tunanin cewa kishin nata zai kai adadin abin da ta aikata Nuratu abin da kika aikata daga jiya zuwa yau ya ci a ce na sake ki amma ba zan sake ki ba zan baki dama ki rungumi kaddara da ta shigo miki ki nadama akan duk abubuwan da kika aikata maganar kaya kuma da ta bata wa aisha umma ba sai kun ce za ku sake siyo wa aisha wasu kayan ba ni zan siyo mata wasu tunda me nurar ta aikata laifin nan ne a matsayin ta na matata ba a matsayin ta na 'yar kuma haka zalika hajiya kuma ba zan ce ku sake siyo aisha wannan kayan ba saboda me a matsayin ta na matata aka fasa mata kayan nan ba a matsayin ta na 'yar kuma to duk da dai aisha tana ta korafi cewa ita ba za ta yi da raba musu gida ba amma ya zama dole kama mata wani gidan daban domin kowace ta zauna a muhallinta ina ganin in haka za a samu saman lafiya a tsakani ni shi ne hukuncin da na yanki wannan shi ne kai hukuncin da ka dauka a kanta ke ba ni son maganar banza abubakar abin da kai kayi daidai allah kuma ya saka maka da alheri ya kamata ka ƙara bata dama ta ƙarshe ka yi daidai na san kishi babu abin da bai iya sawa kishi na iya sa komi yana kuma iya haifar da komi ke kuma ya kamata ki yi wa ɗiyanki faɗa ka zanna lafiya da abokin zamanta tunda abokan nan ba na mace ɗaya bane ba kuma so ya sa ya auro ta ita ma so ya sa ya aure ta saboda haka ya kamata ki yi mata gargaɗi ki kuma yi mata hudu ba domin ta zanna da abokin zamanta lafiya insha Allah zan mata kuma daga wannan ba zai kuma faruwa ba umma wai mu kaɗai zamu mu ba da haƙuri ne ke za ki ci ubanki idan kika kuma buɗe baki a gurin nan kin ji ko abubakar mun gode Allah saka da alheri domin inda wani ne da yanzu ya sake ta Allah ya shiga cikin al'amarin ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin amin Hello? Ko dai kana gidan uwar gida ne? A ah, haba, kai dai ka faɗi gaskiya. Na san zai wuya a ce kai kwana bakwai baka leƙa gidan uwar gida ba. Shi yasa na ce maka na baka kwana uku a cikin kwanakin amarci na. Kai kwana huɗu a gidan nan ka je kai mata kwana uku kafin mu raba kwana. ya shiga ka damu. I love you too. Bye bye. kan mana in ba fafata da hannayen mu <laughs> faɗan ne bana so ne nisa so nake na kashe ki na huta dan na mallaki na har abada dole ne na ture duk wani katanga da zai shiga tsakanina da shi komai sa ko da ko ya kai kaurin ganuwar kanka zan wallahi tallahi ko a ɗauki gawarki ko a ɗauki gawata da tun wurki ne makaminki domin ko ki kashe ni ko na kashe ni da ƙasa za ta haɗe babu mai raba ni da ke sai na kashe damuwa da ta'addabi rayuwata na ba zai taba kwanciya yanda ba ne suka biyo ki? Ah, mahaukaciya ce take bi na da wuka tana kokarin kashe ni. Lafiya ta kalau? Mahaukaciya ce, ai na faɗa miki mahaukaciya ce. Malama, kar ki shiga faɗin da bai shafe ki ba idan kina da hankali sai ki hanzar ta fita daga cikin gidan ne kalau ta kuwa me haka mahaukaciya ce mahaukaciya <laughs> wallahi mahaukaciya ce wallahi mahaukaciya ce <laughs> subhanallahi me zan gani haka ina da ya kamata mu shiga gidan nan dan sun jima ce karfa aiki zan kai ba ba wanda zai shiga gidan da duk mata ne a ciki ka shiga a ma shari ina mu tsaya dai mu ga fitowar su tab kamar ba ku san dan tuma salisu ba dan tuma salisu ai akan ka shiga mai gida wanda ka mai mari goma kyawawa sai a fi mai daɗi a'a wallahi yau sai na kashe ku lalle mahaukaciya ce to ai bai kamata in tsaya ba sai a'a warke ni ba wa ƙarya ne wallahi lafiyar ta kalau ba mahaukaciya ba ce lafiyar ta kalau ina ga daga gidan mutumin nan suka fito fa wannan wanda ya kama haya wanda ya tare da matarsa ranar talatin nan da ta gabata aiko matar mai wukar matarsa ce ita kuma ɗayar bakuwa ce dan akan ido na suka zo wai da kata wai wani gidan kuke nufi ne wai wancan sabon gidan kar dai kuce min da mata abakar ake wannan cece kuce din kwarai kuwa to ai ni na masa wayarin din gidansa har zan masa wayarin yake cewa ba zai tare a sabon gidansa ba sai da sabuwar amarya to don Allah kira mana shi ba kamar muna ta wahalar da kanmu ina Allah kira mana shi a waya ina da lambar bai san halin da ma ake ciki ba yanzu gashi nan kuwa na rubuta masa ango don Allah ya maza kira shi na yace yau Hello? Ranka ya daɗe. Sarkin waya, ya aka yi. Wato aikin ka fa yayi kyau saboda gaba ɗaya kayan wuta na sun kawo wallahi ga matar ka nan ta biyo wata mata da wuka ta yayyanke ta sun fada wani gida suna ta sai ku ce a ciki A ta mu a unguwar duk ga mutane ma sun tattaru yanzu inna lillahi wa inna ilaihi ga nan zuwa ga nan zuwa to ran kai dare sai ka zo yawo Allah sa dai yana kusa yana kusa ga nan wanda ya ƙara su dai a yi ta da ƙari mahaukaci ya ce da gaske wallahi ba mahaukaci ba ce lafiyar ta kalo kishiya ta ce kishiya ta ce kishiya eh kishiya ta ce wa ya Allah ka raba mijina da kishiya Allah ka toshe basiran mijina in je ta wurin ƙara aure ni kai Wayo Allah ka tira ta shigo, za ta shigo fa. Ki kwantar da hankali. Ko mutane ashirin ne ba za su iya kare kofar nan ba. Ba ki da makami? Ba ni da komai a ɗakin nan. Ina mijin ke yake? Mijina ya tafi onata. Ban waya ki ban waya ki ban waya. Na batta a kitin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba din aljinu sun shiga jikin ta ba. Ba ta isa ta yanka ni haka ba. Wallahi. Ki dale ta ki dale ta tun da mun shigo rabu da ita. yawa yana bai ka ya iso gida ne a gidan suke nan ne gidan tun da suke suke ta yanzu ma kana goma ko shi gida dan wannan mai gida an ka shiga wallahi sai ya da ya kai da majalisar dinkin ya fa ya Allah ya kiyaye Aisha Aisha Kidawa kar ka matso kusa da ni wanda ya hana ni rabuwa da matan nan na yi rantsuwa sai na hada da shi a shi hankali ki ɗaya kuwa kina cin hayyacin ki kuwa murya wanda katin ke ji yau a gidan nan na shiga uku yau da miji na yana nan yaƙin da za a gidan nan ya fi haka wallahi murya mutum wallahi na ji murya mutum mijinki eh, mijinku eh. kake alhamdulillah kakarki yau ta yanke saka ita kuma na san ta shiga uku yau ko dai ni dai na shiga uku da me kuma kika shiga a kuke ki bani kukan na ci kar ka matso kusa da ni zan maka lahani ki bani kukan na ci na faɗa maka kar ka matso kusa da ni idan ni ma za ki kashe ni to bismillah ki kashe ki kashe ni na ce farin ciki tana kokarin fasa zuciya Allah ya bani miji wanda yake so na wanda zuciya ta take so amma tana kokarin hana ni zama da shi me yasa ka da yanzu me yasa ka da yanzu <laughs> ina take wuri illa ki kuntata min ki sani a cikin kunci ko shikenan na gode na haɗa ku a gida ɗaya kin tarwatsa min gida yanzu na raba muku gida kin yi tattaki tun gidanki kin zo har gidanta saboda ki haddasa fitina a tsakani yanzu ba gari waya ki kika cutu gashi nan tura ta kai bango kin tura ta har bango ta rasa yadda ta yi illa ta kare kanta ta dau ta farmi Aisha mu je gida ke kuma nulotu abubuwan da ke mun sun ishe gaskiya ba zan iya ci gaba da zama da wannan hayaniyar take ba saboda haka kije na sake ki sakin ki kawai shi zai bani kwanciyar hankali ka sake ni eh ka sake ni eh Allah ya raba mu da sharrin kishiya ta shigo har gidanki ta kore ki Allah ya isa tsakanina da kai banza mugu azzalimi macuci me yasa ai da namiji irin ka ai ba a banza bane Allah ya halicci shaidan a cikin jinsin maza a hakan kuma yake jin tsoron jinsin mata musamman ma irin ki ba ki karshen ta ma shaidan ne ya zo a matsayin mace ya shigo cikin gidana Allah ya mun tsari da ke ke kuma kada ki ga kin ji min rauni a cikina wallahi ba za ki sake ji rauni irin haka a cikina ba tunda yanzu kin gama kamin baya hannunki na riga na faɗa maka ka barni da ita kawai kin ga Aisha kyali ta wallahi aurenku na ɗau alwaci sai ya mutu matukan aurenku yana raye ni ina raye wallahi sai ɗaya ya mutu tukuna za ku samu kwanciyar hankali a cikin gidanku kada ka zata ka sake ni bala'i ya kare wallahi bala'i yanzu aka fara kuma bana fatan a waye yayyafa wa bala'i ruwa daga nan har tashi Allah mu je ka raba mu da ni na ka kuma na amma wallahi sai na ɗaukan sa sai na ɗaukan sa ke kada ki yi zaton kin shigo kin fito da ni wallahi tallahi sai kin da na sanin sanin wannan jarababban namijin kin ga ina ku je to ni wallahi ba ina za ku mahaukaciya kuma ki bari bana ya haka ne wai kinga kinga kinga ki bari ya ne wai babu ina za mu je ne asibiti ko ka san da yan daba suke taruwa yan daba kuma haja zai kai gidan yan daba kuma ga malam ni tabbayar ka idan ka sani ka kai inda yan daba suke taruwa an kuma baka sani ba an nemi wani ni ban san wajen da yan daba suke ba baka san inda yan daba suke ba kana dan taxi baka san inda yan daba suke ba ni ban san wajen da yan daba suke ba aiki nake sana'a nake dan Allah dan annabi ka taimaka min da wayanka da ka ce baka san inda inda ba suke ba Hajiya ni fa ban gane kake ba ni ba zan fa sauke kyanan ba gaskiya Hajiya an jira ya an jira ya kira gida da Allah kina gida to gani na gani na da Allah kina da nan ban bushe ki kira shi ki ce dan Allah da annabi ki kira shi gani nan zuwa yanzu nan gani nan zuwa gida da Allah kai ne kin yarda wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi tallahi ke zo shi yayi maganin ta idan ko ba haka ba sai na haɗa ta da mai dubai ya ci mata mutunci wallahi Me zan gani haka? Nuratu, hadarin mota kika yi ne? ki kira min bosho ina wayan ki samun min nan bosho ki kira ni shi ki hada ni da shi dan Allah me zaki faɗa mishi kirga kin san boshe fa baya zuwa gidanmu tunda abba ya tsine mishi da koma cikin yan daba abokanansa yake zaune ko na kira shi ma ba lalle ne izo ba me zaki faɗa mishi na san baya zuwa gidan kowa a cikin dangin mu sai ke yake zuwa amma dan Allah ki kira shi ki haɗa da shi dan Allah ki kira shi to me zaki faɗa mishi nake tambaye ki menene faɗa min mana wai ni an ji ba ta ga raunukan da ke jiki ne ashe na ta bibin ta yanke ni da wuka wai za ta kashe ni za ta kashe ki ita ta kashe ni ita mahaukaciya ce ta miki wannan raunin da wuka ba ta da hankali wallahi wallahi ni na ji takaicin wancan faɗan ma da aka yi na ranar lahadi a asibiti ba na nan da a ce ina nan aka yi faɗan da ita da uwar ta sai na ka rairaya su wallahi shi ina da ƙiƙin mijin na ke har ta miki wannan raunin yana kallon sa baya da muka fara bala'i amma da yanzu ko tambaya bai bai sake ni sake ki bayan ta miki wannan raunin to wallahi wallahi sai sun raina kansu gaba ɗayan su har za ta wa iskanci mu da muke da cikakken dan daba a cikin dangin mu har za a yi wannan abin yau za ta gane shayi ruwa ne wallahi jinin da aka zuba miki sai an fitan mata da shi a jikinta bari na kira shi kan shege kana ina ne ina fata babin nake miki ciwo a cikin babu yanzu kin san wani abu ne zan je ofis saboda akwai wasu takardu da ake so a kai su abuja ana ta kira na a su um, amma kafin tafi zan bar wani yaron da yake mana doraya saboda wannan mahaukaciya ce za ta iya sake dawowa sai dai kam yayi gadin gidan nan saboda kar na yi kisan kai dan idan ta kuskura ta sake kawo kafar ta gidan nan wallahi sai inda karfi na ya kare kin ga ki daina ambatan kisan kai kin ji ko bai kamace ki ba ki haƙuri haba abbakar matan nan ta kai ni har bango ji nake idan ba raba ta duniya ne ba hankali na ba zai taba kwanciya ba lafiya am zan gargaɗe ki akan abu daya ba na so in ƙara ganin kin yi amfani da makami saboda yau kin ba wa mutane mamaki gaba ɗaya mutanen unguwan su ya tashi yanzu tunani ma nake unguwan an yi zaki samun kawa domin mutanen unguwar gaba ɗaya mamaki suka rike abin da kika aikata in gane ku saboda ka da ala ki kula da kanki bari in je inda ala wannan eh, iskar tana nan a shi. ke kin san zan zo nan gidan shine kika zo ke ba kin san ba na hada duk wani inuwa fa da wani dangi na ba saboda sun tsane ni kawai da ke ni ke waya kawai saboda ke ma gurin eya ne kawai ba safiyan dan Allah zo ka zauna yayi hakuri ka zauna kira da boshi na Allah zo ka zauna kira da boshi na kawai ba na son wani safiyan kina kira na safiyan ai ki samu tsoron Allah a zuciya ta yi ba ka tsoron Allah da mu dan Allah dan annabi ka yi hakuri ka zauna to um, baushi zo ka zauna ya haƙuri tashi tashi zauna nan tashi wala baka kalli ciwukan da suke jikin yan uwar tamu bane ba eh na ga yanka ne a jikinta yan wani kungiya ne suka mata wannan aiki wani kungiya kishiyarta ce ta mata wannan yankan kalle ta da kyau ta sha ta fito daga cikin gidan nan Allah ya rufa mata asiri ke ya ke uban mu ɗaya da ke kuwa da hakki ke gudu ana yankan ki da wuka ni dinnan da yake gani na yanka a jiki na ya ba iyaka da ke gani na dinnan wuka adda gatari takobi kin gane ba irin karfan da ba a taɓa yanka da shi ba zabira da sauransu bindiga ce kawai nake dan jin tsoronta saboda ita eh bindiga iya eh, ne shi yasa kawai ka ganta nan da aka yi mata wannan saran ba wanda ta tuno da ta zo gidan nan a gigice shine ta ce dan Allah dan annabi na kirawo ka tunda ta riga ta san ni muna shiri da kai shine na ce yanzu bari in kirawo ka insha Allahu na san zaka zo aba ashe dai muna da rana da kuke zage mu kuke kira mu da yan daba eh muna da ranar mu ashe kuna zagin mu ku ta zagin mu dan ba kaza yan iska to ai duk gidan da babu arna irin ma ai gidan bai cika gida ba ai bai cika gida ba ai na ji labari a yin rikicin da kuka a asibiti da an na so in zo ma eh da gaki na sai na ji labari an ce dai mata ne a wurin kuma na ga kurin wani share ni kuma wawuya kika tsaya tana ta dukan ki tana ji miki ciwo wawuya kawai taimako nake nema na ce a kira ka nima ka rama min abin da aka yi mu ina ne gidansu yi mun kwatance inda take kwarin me kike so a mata ta kashe min aure kuma aure na ya fi duk su daraja a gona kuma da aure na ya mutu goma mutane ɗari sun mutu don haka ina so ita mata bi bayan aure na shikenan yanzu za ta zama mutum na goma kenan da na kashe a rayuwata ba kashe ta za a yi ba ka kashe ta ai na ɗau alwaci sai na kashe ta kamar yadda ita ma take neman ta kashe ni kar a kashe ta nuratu me yake damun ki ne a ji dai a mata hukunci daidai da abin da ta yi miki aure in ya mutu ana iya komawa amma kisa ba a dawowa kawai tafiya je ya mata hukuncin da ya ga ya kamata ya mata amma ban da magana kisa ni fa ina kashewa kuma ina karairayawa wanne kuke so karairaya ta amma kuma kana ganin idan kai karairaya ba za a kama ka ba <laughs> ainihi ko an kama ni za a sake ni saboda akwai mutane guda biyu da ba sa iya bari na a kulle ba sa iya rayuwa ba na kusa da su akwai honorable magaji da ciyama in dai kulle ni to ba na wuce kwana biyu a sanda za a sake ni saboda ba sa iya rayuwa ba kusa da ni ke kuma dama ina neman ki wallahi Allah idan na ƙara ji kin zage ni wallahi sai na miki mugun duka saboda ni ba wanda baran ya duka ba duk duniyan nan in gaya miki kake ga ke yaya ta ce Umarci ce kawai zan yi raga ba irin kin gane saboda ita ma umma ce kawai ni zan wuce insha Allah ba zai asiri din ka maka addu'a Allah ya kiyaye shi ke rabayawa awo ko tana da addu'a ba to addu'a ai kullum muna yi maka baushi sai eh, a ba irin wannan addu'a ba kwanan nan za a mun shugaba inda ba na yankin nan gabaki daya ai shine nake so ka sana addu'a da Allah kun gane sai ka dawo ban dai na je ba ba da wata ku ba da ka tare ki mana ku zagaya nan ku ba kofar nan ku balle min ita ku je ku balle min kofar nan kai haura nan ka uwar wundan nan uwar wundan kawai da matar da mijin duk wannan gani sassare ko magen gidan ka kubata da rai ku manta ba yaya ta suka sassara ba saboda haka dole ne a ɗauki fansa karin ƙara wanga wadda ita. Don me haka ne? Eh? zan kalla. ji ba gida nan. Kai ka gama firamare kuwa? Kai da Allah, je da Allah ku je mai aikin je kama gidan nan da Allah. Ba wannan musan ba, je da Allah ku duwa mana harka. An gama uka. Bangulo min ita, ku ɗauko min ita ku kawo min ita nan. Shi ma ku fito min da shi nan. Kowa ya yi jikinsa ya gaya mai a nan gidan wallahi. ne saboda manaja ya ce baya so su ce eh Aisha ina zuwa da labaran amsa waya amma matata ok bari dan baka guri a kaga da ka zauna kawai amma sai dai wai za ta yi tso saura ka zauna 20 miss calls lafiya kuwa to Allah dai sa lafiya <laughs>

amma ya labai aikin nan baka san ojin ne dan yanzu haka manaja shi yake jira oh wannan din da zan je in yanzu ya fi ya fi urgent hello hello aisha hello ai sai na da kawai Na kama ta, na kama ta, na kama ta. yanzu wannan bawan Allah ya kai kawo mana masifa da jaraba unguwa tun safe ake dauki ba dadi a cikin gidan na abu yaki ci yaki cinyewa ni ba abin da nake ji ma kar matasan nan ba su sa gidajen ta muna zaune ba wai yanzu ba mu haka ba dan Allah haka zamu zauna ba za mu yi kokarin tsiratar da wannan baiwar Allah ba kaga malam Musa faɗan da ya fi ƙarfinka sai ka mai da shi wasa kai ka ga mugayen makaman da suke tare da shi kuwa to sai mu yi ƙoƙarin zuwa mu sanar da 'yan sanda mana Kwallo kofar nan ai daga wannan kofar kwanan ya ƙare sai dai ki fura rami ki shige wallahi ku balle ku fito mun da ita ko uba kakkare ta ku zana min bayanin da kuka